sa'annan kuma tana ɗauke da ayoyi 44 ta fi mai da hankali akan bayani na tabbatar da wato tauhidin Allah maɗaukakin sarki da kuma imani da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ya wajabta mana a yi imani da su sa'annan kuma sura ta gaba da bayani akan sakamakon waɗanda suka yi imani da kuma sakayya na waɗanda ba su yi imani ba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 للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Allah madaukakin sarki bayan bismillahir rahmanir rahim ya buɗe sura da cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi'un min Allah sa'ala wato sa'ilun akwai wani mai roƙo, mai tambaya wanda ya addu'a sa'ilun kenan sa'ala ya yi roƙon bi azabin game da azaba waƙi'in wanda yake mai aukuwa kafiri na kafirai akwai wani wanda ake kiransa nadar ibn al-harith shine ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani yana tsawatarwa game da tashin alƙiyama da iri azabar da Allah zai ma mutane shine ya roƙi Allah ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i yu'tina bi azabin alim ya ce idan ma abin da annabi yake faɗi in dai da gaske ne to yana roƙon Allah a masu ruwan duwatsu daga sama koma Allah ya turo musu duk irin nau'in azaban da yake so wato abin da ya sa ya faɗi haka shi bai yadda da akwai azaba ranar tashin alkiyama bai yadda da tashin alkiyama ma ba gaba ɗaya don haka bari ma ya yi addu'a annabi ya ji da sauran mutane su ji su ƙara tabbatar da cewa shi bai yi imani da tashin alkiyama ba to shine Allah madaukakin sarki ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi abin mamaki wani mai roƙo wai yayi roƙo ya rasa kuma abin da zai roƙi Allah sai ya roki Allah madaukakin sarki ya turo masa azaba waqin azaba mai aqwalil kafirin ga kafirai babu makawa fa lallai duk wanda ya mutu da kafirci azaban nan sai ta auka masa amma wai wannan mutumin ya rasa abin da zai roƙa sai wannan azabar laysa lahu dafi'un kuma babu wani mai tunkuɗe wannan azabar idan Allah maɗaukakin sarki ya turo ta wa ya isa ya kawar da azabar Allah min Allah azabar ko za ta zo daga Allah maɗaukakin sarki zil ma'ariji Allah ma'abucin mi'iraji mi'iraji wato matakalayya matakalayya daban-daban Allah maɗaukakin sarki wai yana da matakalayya daga shan al'arshinsa waɗanda suka kai har ƙarƙashin ƙasa ta bakwai daga nan kuma har zuwa al'arshinsa Waɗanda wa'annan matakalan ta'arujul mala'ikatu mala'iko suna hawa ta hanyar wa'annan matakalun warruhu hadda ruhi wanda yake shine mala'ika jibrilu ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki fi yaumin a cikin wani yini kana miqdaruhu wanda gwargwadon tsawon wannan yinin ya kasance hamsina alfasana shekaru dubu hamsin to a nan malamai sun tattauna wani iri wato mi'iradi ne wani iri hawa ne akwai malaman da suka ce wato tsakanin tazaran da ke tsakanin al'arshin allah maɗaukakin sarki zuwa ƙarƙashin ƙasa ta bakwai inda tafiya ne za a ba ɗan adam wanda yake zai iya tafiya ko aljani zai iya tafiya tafiya she ta shekaru dubu hamsin zai iya wannan tafiyan amma sai gashi allah maɗaukakin sarki yakan hukunta al'amari a cikin yini guda ɗaya mala'iku su ɗauko wannan abin da allah ya hukunta daga al'arshi su zo su aiwatar da shi a tsakanin sammai guda bakwai har zuwa kasai guda bakwai in nan gaba daya a cikin yini daya su aiwatar da wa'annan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ce shi yake da irin wa'annan matakalai yadda mala'iku suke iya hawa su sauko su zartar da al'amarin ubangiji don duk wani abin da ke faruwa misali a nan duniyar tamu akwai mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta duk abin da ke faruwa sai ta hannun wannan mala'ika misali ko da ruwan sama za a mana sai mika ilu ya sa hannu sa'an nan kuwa bayan sa hannunsa sai an je an iyakance ruwan da za a ɗiba a iyakance kuma inda za a je a yi wannan ruwan ba za a ƙetare iyaka ba sa'an nan shi yasa za ka ga ana ruwan sama ana tsawa ana walƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan tsawan da ake ji wato tsawa ne na mala'iku suke wannan ruwan saman idan ya so ya karkata ta inda ba a ya je ba kamar yadda ka san mai kiwatar dabbobi yadda yake tsawatawa dabbobin nan ya ce wannan walƙiyar da muke gani idan ruwan ya yi taurin kai sai a bulala ne na mala'iku akan zane wannan ruwan ya koma inda aka umarce shi ya je to haka nan duk abubuwa itatuwa dabbobi kowace halitta akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya damɓa al'amarin gudanar da su a hannun wannan mala'ikan to haka nan sammai haka nan ƙasan nan gaba ɗaya kowace ƙasa tana da halittun da Allah maɗaukakin sarki ya yi a cikinta kuma akwai mala'ikun da suke kula da waɗannan halittun gaba ɗaya to shi da Allah maɗaukakin sarki ya ce shi yake da wannan ilimin da ƙuduran da ikon da mala'iku suke iya hauhawa suna saukowa a duk lokacin da yake bukata cikin yini ɗaya su gudanar da al'amuran da inda mutane ne aka ba su wannan tafiyan shekaru dubu hamsin Allah samu gane wa'in suka ce a'a ta'ruju almala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana innan wato 50 alf sana adadin yawan shekarun da Allah madaukakin sarki ya ɗebarwa duniya tun farkonta har zuwa ƙarshenta amma babu wanda ya san shekaru nawa suka wuce babu wanda ya san kuma shekaru nawa suka rage nan gaba amma adadin abinda da Allah madaukakin sarki ya ɗebarwa duniya daga farko zuwa ƙarshe dama 50 alf sana shekaru dubu hamsin to banda wannan abin da ya fi inganci ko ya fi bayyana fili shine game da ana magana ne na ranar tashi alkiyama ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ranar tashi alkiyama shine wanda gwargwadon tsawon wannan yinin da za a yi hisabi tsawo ne na shekaru dubu hamsin inda a kirgen kwanakin duniya ne shekarun duniya ne to da shekaru dubu hamsin za a yi ana hisabi a ranar tashi alkiyama amma saboda Allah madaukakin sarki shi Allah mai iko yake a e, wannan kwanaki dubu hamsin gaba ɗayan nan kamar ini ɗaya ne a wurinsa amma shi kafuri zai ga tsawon wannan yinin da za a yi sabin nan tsawo ne na shekaru dubu hamsin amma shi mumini annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauƙaƙa masa har ya gama kamar lokacin da za a tsaya a sallan sallar azhar ne ko asar ko sallan asba'i makamanci haka gwargwadon abin da za a tsaya a yi hisabi saboda sauƙin Allah maɗaukakin sarki to ne Allah maɗaukakin sarki yake bayyana mana ƙarfin ikonsa da iliminsa ya ce mala'iku suna ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibril shine ruhu suna hawa ilaihi zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a yinin da ya kasance gurgudun tsawonsa kaman shekaru dubu 50 don haka akwai ranar tashi alkiyama kai annabi sallallahu alaihi wasallam fasbir kayi haƙuri sabaran jamilan sa'annan kuma haƙurin ya to haƙuri mai kyau wato haƙurin da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haƙurin da ba zai nuna ƙosawa ba ba zai nuna damuwa a cikin wannan haƙuri ba saboda akwai haƙurin da mutum yake iya yin wannan haƙurin amma ana ganin a ana iya ganin alamun damuwa a tattare da wannan mutumin saboda wato wahalan da yayi ya ɗauko wannan haƙuri amma akwai irin haƙurin da mutum zai iya yi ya mance da abubuwa gaba ɗaya ya daina damuwa da su to irin wannan haƙurin shine saburin jamil haƙuri kyakkyawan haƙuri innahum lalle su kafuran abin da yasa suke ire-iren waɗannan abubuwa suke cewa wai a turo musu azaba ya rauna ko suna ganin tashin alƙiyaman nan ba'idan abu ne mai nisan gaske idan aka ce ba'id a larabci wai abu ne bai yiwuwa idan ka yi magana da mutum sai ya ce maka haza amrun ba'id wai abu ne ba zai taba yiwuwa ba wannan al'amari to wai haka suka ɗau tashin alƙiyama ba abu ne mai faruwa ba ta ya za a ce kuma an da mutane bayan mutuwansu sun mutu sun ruɓe? sun zamanto ƙasa nan ashe wai a tattara su kuma a sake tada su Allah ce wa narahu kariba mu kuma muna ganin tashin alƙiyaman nan abu ne wanda yake makusanci ko da ka san baka san ranar faruwar tashi alkiyama ba amma dai ka san ya kusan eh, eh, faruwa duk abin da aka ce yana nan tahe to ka tamkar ya riga da ya iso ina wata gane to haka nan mumini tunda yi imani akwai ranar tashi alkiyama to yana ganin tashi alkiyaman nan yana iya faruwa gobe jibi gata cikin satin nan wata mai zuwa shekara mai zuwa amma dai Allah ba daukakin sarki ce inna sa'ata atiyatun akadu ko ba haka ba tashin alkiyama mai zuwa ce kuma lokacin zuwan yayi kusa ba mu san wani iri kusa ne na Allah madaukakin sarki ba amma bai bayyana wa kowa ba hikimar ta sa Allah madaukakin sarki ya boye wannan tashin alkiyama kuma akwai hikimomi da yawa akwai hikimomi da yawa Allah madaukakin sarki shi kadai ya bar wa kansa sanin menene dalili Allah sa mu gane na'am yawma takunu as-samaa'u kal وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah maɗaukakin sarki ce yaushe ne za a yi tashi alƙiyama yau mata kunu sama'u ranar da sama za ta kasance kalmuhuli kamar narkakken dalma kaman idan aka narkar da azurfa dalma ta narke take zubowa tana ɗigowa Allah maɗaukakin sarki ce saman nan da muke ganinta da ƙarfi idan aka zo ranar tashi alƙiyama gaba ɗaya za ta koma ta narke ta rinka zubowa kamar yadda dalma ke zubowa idan aka narkar da shi saboda mai, Allah madaukakin sarki ya riga da ya hukunta lokacin wato expire ɗinta ya yi to don haka tun da lokacin narkewansa ya yi dole ne ya narke wannan karfin gaba ɗaya sai ya kau wata kunul jibalu duwatsun nan da muke gani su kuma za su koma zamanto kal'ihin zamanto kamar gashi duwatsun nan za su canza a matakai guda uku mataki na farko za su koma su zamanto wa kana Balu jibalu kathiban mahila ko duk wani dutse babban dutse zai Allah madaukakin sarki zai niƙa shi lokacin sai ya koma ya zamanto yashi to idan ya zama na yashi a wannan lokacin kunga idan aka aka tula yashi dole zubowa zai yi ko ba haka ba to wannan zubowan shine Allah madaukakin sarki ce kathiban mahila Za ka ga yana zubowa kamar dai ruwa ne ke gudana sa'an nan mataki na biyu bayan ya zubo din nan Allah maɗaukai sarki ya sake ɗebe kuma ƙarfinsa ya koma ya zama tokan ihin kamar gashi ƙananan gashin dabbobin nan na akuya ko na rago hakan nan haka za su sake zamowa sa'an nan kuwa bayan nan ya sake koma ya zama to a mansura ƙura tamkar ƙuran nan da ake ganin idan iska ta kaɗo ƙura takan taso ta zo ta mamaye mutane to haka nan waɗannan duwatsun za su sake zamantowa duk wannan zai faru ne a ranar tashin alƙiyama to Allah ya ce to idan haka ya kasance wala yas'alu hamimun hamima hamimun aboki masoyi dan uwa wala yas'alu bai tambayan hamiman game da abokinsa ko dan uwansa ko masoyinsa a wannan lokacin gaba ɗaya kowa ta kansa yake yi likullin ri'in minhum yawma irin sha'nu yughni kowane mutum akwai abin da ya ɗauke masa hankali akwai abin da ya tayar da hankali akwai abin da ke damunsa wanda babu wanda zai iya yaye masa wannan damuwar sai dai Allah kowa ya koma ga Allah maɗaukakin sarki abin da Allah yake bukata mu a nan duniya muka kasa to ranar gobe kiyama a dole kowa zai koma ga Allah maɗaukakin sarki yubassarunahum za a nuna musu su ɗin abokan nan kowa zai ga abokinsa ya ga ‘ya'yansa ya ga iyayensa ya ga ‘yan uwansa ya ga sauran danginsa gaba ɗaya amma idan haka ya faru ya waddul mujirimu, shi kafiri zai so lau yaftadi min azabi yawmin idhin bi bani da ina ma a ce yaftadi yayi fansa in yawmi idhin daga azabar wannan yinin bi banihi ya ba da ‘ya'yansa a ba shi aljanna ko a tsiratar da shi daga wuta ma kawai kowane kafiri zai gummashe da ya ba Allah maɗaukakin sarki ‘ya'yansa Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da shi daga azaban tashi alƙiyama to ba tsaya ga ‘ya'ya ba wa sahibatihi ya ba da hadda matarsa ita ce sahibatu abokiya kunga duk wani abokanta da za ka yi a duniya babu kamar abokantakar da ke tsakanin ma'aurata ko ba haka ba yauwa to ita ce abokiya na ud ud sa'annan idan akwai wani aboki ma a gefe to shikenan sai ya biyo ya ba da hadda matarsa wa sahibatihi wa akhihi ya dauko kuma hadda yan uwansa ya sake badawa wa fasilatihi allati tuwihi wato al-fasilatu wani yanki nasa allati tuwihi wanda suke tattara shi idan matsala ta same shi a nan fasilat wa'insu malamai suka ce mahaifiya ake nufi wa'insu kuma suka ce a'a wani yanki na jikinsa zai so da ya ba da 'ya'yansa ya ba matarsa ya bayar da 'yan uwansa a ɗauko wani yanki ma na jikinsa ya yanka ya bada don kawai ya tsira daga azabar Allah zai so da hakan ya kasance wa man fil ardi da ma wa'anda suke cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya thumma yunjihi sa'annan kuma sai Allah maɗaukakin sarki eh, wato hakan abin da ya bada ɗin sai ya tsira da shi Allah ya kalla a abayuwa al'amari ya riga da ya wuce nan inda ake tunani bakin alƙarami ya bushe kun ga anan Allah maɗaukakin sarki ce kowa zai ga ƴan uwansa ya ga abokanansa ya ga danginsa amma a wannan lokacin kowa guje wa ɗan uwansa yake da bai ima idan Allah maɗaukakin sarki zai ɗauko wa'annan ɗin duk ya sa su wuta shi ya tsira bai damu ba ina ba ta gane wato Allah yana guda mana cewa iri zamantakewar da ake a duniya akwai bukatar kowa ya mai da hankali a san wata irin zamantakewa za a yi idan za ka yi abokantaka da mutum wani iri abokanta za ku yi idan aure za ka yi ka san wani iri aure kai idan ma yan uwanka ne za ka zauna da su ka san wani iri zama za ku yi da su idan ba haka ba ranar tashin alkiyama nan abubuwan gaba ɗaya ba za su amfani ɗan adam ba idan kana ganin kai kana son ‘ya'yanka ne yasa kake saba wa Allah ko kana barin ana saba wa Allah kana ji kana gani to ranar tashin alkiyama za ka gwammace da ka ɗauko su ma ka sa su a wuta kai ɗin ka tsira ina fata gane to wanda ya fahimci haka kaga tun a duniya ya kamata ka yi maganin wannan al'amari idan kana son su da gaske kana son kanka to akwai abin da ya kamata tun a nan duniya ka aikata kai in ka tsaya akan abin da Allah yake so so in ma ka ɗaura su akan abin da Allah yake so ko so ko sun so ko sun ƙi matarka haka nan yan uwanka haka nan abokannanka dama Allah maɗaukakin sarki ya hana mu mutum ya zamana kana so son ka ba wai don Allah kake son mutum ba ko ka ƙi mutum ba don ya sa yana saba wa Allah ne ka ƙi shi ba wannan dama ba daidai ba bane alwala'u wal bara'u dole ne idan za ka yi abokanta da mutum za ka so mutum za ka ƙaunaci mutum dole ya zama ta hanyar Allah ne Allah ne ya ce ka so iri wannan mutumin saboda mai yana son Allah shi yasa ka so shi idan za ka ƙi mutum ka ƙyamace shi me yasa zaka kyamace shi saboda ya bai son abin da Allah yake so to Allah dama ya ce ire-iren waɗannan mutanen gaba ɗaya ka kyamace su su makiyan Allah tun da su makiyan Allah ne to su zama na makiyan ka kai masoyin Allah ina fata an gane to don haka Allah madaukakin sarki ce ire-iren waɗannan da suke fifita ‘ya'yansu akan abin da Allah yake so fifita son eh, abin da ‘ya'ya suke so fiye da abin da Allah yake so fifita abinda mace take so fiye da abinda Allah yake so fifita abinda ƴan uwa suke so fiye da abinda Allah yake so to zai gadamar su ranar tashi alƙiyama ya ce ya Allah ka tattara su gaba ɗaya kai da su wuta ni ka tsiratar da ni ina mata gane kowa shi ma wancan ya ce ya Allah ka tattara min su wa'annan gaba ɗaya su ne suka halakar da ni ka kai su wuta ni ka tsiratar da ni Allah tsare mu Allah ya ce a'a duk wanda ya iri wannan addu'ar ma ko wannan fatar ya ɓata wa kansa lokaci inna ha lallai ita ɗin wato wutan da Allah madaukakin sarki zai sa su a ciki laza wuta ce wanda take mai huruwa nazza'atan lishawa wuta ce wanda take kwaye lishawa fatan kai wadda zaran dan wutan ya dumfaro wannan wutar idan wutan nan ta yunkuro nan da nan idan zafin ya buge shi kawai sai aga kansa gaba ɗaya ya koma sai kashi kawai da nama da komai ya gama zubewa saboda zafin wannan wutar Laza kenan ita ce wato wuta ta biyu bayan idan aka shiga jahannama ita ce sama to sa'an nan mataki na farko a ta ƙasa dama ita wuta ƙasa ƙasa da a a tafiya aljanna kuma sama sama darajat ita aljanna ita kuma wuta da darakat shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali so munafiqai suna can a mataki na ƙasan ƙasa na ƙarshe wurin ƙasa can inda ya fi zafin an gane ko sa'an nan kafirai a samansu to Allah malaukai sarki ce wannan laza ita ce mataki na biyu kun ji fa'ir zafinta da zaran zafin ya taɓa mutum kawai sai fatan jikin eh, kansa gaba ɗaya da nama da komai da komai ya zubo kafin a kai ga shiga wannan wutan Allah tsare mu da wutar laza na za'atan lishawa tad'u man adabara wa wallah za ta rinka kiran man adabara mutumin da ya juya wa imani baya ya juya wa dokokin addinin musulunci baya wata walla sa'annan kuma ya bijire ya yi taurin kai ya kangare za ta rinka kira aka ce wutan lazaɗin idan ta leƙo ana hisabi ana tashi alƙiyama sai ta je ya kai wane ɗan wane jikan wane dama kai kafuri da tahona kai ma haka kai ma haka ta rinka kirawo sunayensu aka ce za ta rinka zamo su ɗaya ɗaya kamar yadda idan aka haɗa masara ko dawa da duwatsu yadda kaza za ta zo ta rinka tsamo masara a cikin a duwatsun nan ko dawa a cikin duwatsun nan haka nan za ta rinka tsamo wato wa'annan kafirin a tsakankanin bayan Allah mu mu'mine tana tsamo su ɗaya bayan ɗaya tana tafiya da su Allah tsare mu shine ta da'u za ta rinka kira man adabara wanda ya juya wa addinin musulunci baya wata walla ya bijire za ta kira wasu gaba ɗaya ta sa su a cikinta wa jama'a fa'au'a sa'an nan kuma ya tara dukiya fa'au'a ya kulle ta a cikin wato jaka alwi'a'u ne jaka mutumin da ya tara duniya ya tara abin duniya ya zo ya kulle bai fitar da haƙoƙin Allah to Allah maɗaukakin sarki ya ce ire irensu duk za ta rinka kiransu ta rinka tsoma su a cikin wuta ana nan cikin hisabi su kuma ana nan ana daukan su ɗaiɗai ana kai su wutan jahannama Allah tsare mu shi yasa cikin magabata wani bai san bai sa kudin sa a cikin jaka ya daure ya ce ba ku ji Allah madaukakin sarki ya ce ta da umar adabara wata tawalla wa jama'a fa'u'a ba ya tara dukiya ya sa a cikin jaka ya kulle kuma ya tara anan ya aje ya tara ya aje ya tara aje bai fitar da haƙoƙin Allah ga mutane suna mutuwa da niwa bai taimaka musu waɗansu rashin lafiya ya addabe su bai taimaka musu ga matsalolin rayuwar duniya iri daban-daban ga marayu ga miskinai ga faƙirai. amma wani ya tara dukiya ya tara ya tara ya tara zakkan nan ta farilla bai fitar da ita min babi aula a ce ya zo ya yi taimako fi sabilillahi amma idan aiki ne na fasadi na barna a ban ƙasa duk lokacin da aka taso a wannan lokacin zaka ga shine gaba gaba don mene ya idu kuma alfakara wa ya ya'murukum bil fahsha Shaidan ne yake sawwala musu yana cewa idan kace ka tsaya kai taimakawa fakirai marayu yaushe ne wa wa'annan marayun za su kare yaushe ne wa wa'annan fakiran za su kare ai Allah da ya halice su yana sane da su don haka idan kace zaka taimaka musu dukiyan ka karewa zai yi amma idan aka zo fasari shaidan shi ah kai aikata mana baka ga za a sa sunanka a jarida ba a sa sunanka a rediyo a jika ba sunanka a tv gaba ɗaya gare za a rinka yadawa alhaji wane yayi abu kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka shugaba wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza shedan sai ya rinka sawwala masa bai san ma lokacin da zai fitar da magudan kuɗaɗe ba ya bada in ya so daga baya sai ya yi nadama ina fata gane bambanci tsakanin aikin alkhairi da aikin shari amma mutum idan ya aikin alkhairi saboda Allah ba zai taba nadama ba Allah malaukan sarki ya samu gane na'am إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربي غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادات لهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون kamar wani mai tambaya ya tambaya shi to me yasa wai wa jama'a fa'au'a ya tara wannan dukiyan sa'an nan ya zo kuma ya kulle ya ajiye bai ba da haƙoƙin Allah me yasa ɗan adam ɗin yake yi haka sai Allah malaukakin sarki ce ai innal insana lalle dan adam khuliqa an halice shi ne halu'an wato mai yawan mai tsoron talauci mai rashin lafiya na kudai yana da rashin lafiya na kudai shine halu'an wato wani kudai wanda ya wuce iyaka idan aka ce mutum halu'u shine yana kudayin samu amma kuma bai sun badawa shi hakanan nan ɗabi'arsa duk abin da ya shiga aljihunsa bai fita sai dai kuma wani ya zo ya shiga kullum aikinsa kenan an san burgu ko haka nan burgu yake idan ya tona rami ya dau ɗebo abinci ya yi sata ya yi sata ya zo idan ya cika wannan ramin sai ya kulle ya tafi kuma ya manta da wannan ramin har abada ba zai sake dawowa ba ya kulle ya tafi to irin wannan mai irin wannan rashin lafiyan shine ake kiransa halu'u mai cutan kuɗayi idan masahu sharru idan sharri ya shafe ki jazu'an sai ya nuna ƙosawarsa da kaɗawarsa a wannan lokacin ya ta kuka yana yawo yana gaya wa mutane yana kai ƙaran Allah ni dai ban san me na ma Allah ba ga talauci na roƙi Allah na roƙi Allah Allah bai biya min bukata ba na shiga matsala kaza Allah bai min kaza ba Allah bai min kaza ba wai kaman dama shi yake ba kansa duk arzikin da Allah madaukakin sarki ya bashi na lafiya Allah ya ba ya halice shi ya bashi lafiya yana shi yana sha amma bai samu abubuwa na waanda wa'ansu suka samu ba yana ta ƙaran Allah to Allah ya ce idza masau sharru jazua wa idza masau alkhairu idan ko ya samu alkhairi manu'at mai tsananin rowa mai hanawa ne idan shi ya samu ba za a ji ba kuma ba zai ta yawo yana gaya wa mutane a alhamdulillah na samu na samu dubu kaza a na samu miliyan kaza Allah ya hore a a nan kan ba za a ji ba shiru amma da zaran ya shiga matsala kuma Allah shi me yasa yake haka idan zaka yada ka yada gaba daya idan kuma zaka yi shiru kai shiru gaba daya mana amma abin da Allah yake so idza sau sharru sabura wa idza massahu alkhairu eh, mudiyan ko ba haka ba idan sharri ya same ka musiba ka yi haƙuri ka daure duk al'amarin duniya dama yau ja daɗi gobe ba daɗi daɗi bai dawwama haka na rashin daɗi ma bai Ka yi haƙuri wucewa zai yi Hakanan idan ka samu kuma kasancewa Allah maɗaukakin sarki shi ya baka ka yi amfani da wannan ka gode wa Allah godiyar da za ka yi ma Allah ka yi amfani da wannan alkhairin da Allah ya baka a hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake so to hakanan nan Allah maɗaukakin sarki yake so ya gamu amma sai muka kasance akasin haka idza masawul sharru jazu'an wa idza masawul khairu manu'an wa duk wani dan adam Allah maɗaukakin sarki ya masa irin wannan halittar da irin wannan ɗabi'ar a cikin zuciyarsa ko ba haka ba ba a bambanta wane da wane da wane da wane ba a'a kowane mutum haka yake sai wa'anne Allah ce illar musalli sai wa'anda suke masu sallah ita sallah Allah ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana mutum aikata ayyuka alfasha da ayyukan da addinin musulunci bai so wa'annan abubuwan da aka lissafa addinin musulunci yana son su bai so a sai kenan mutumin da yake salla a yadda Allah madaukakin sarki ce ai sallan idan sallan ta karɓa wurin Allah ba za a tarar da wannan mutumin yana da iri wa'annan siffofin ba to wa'annan almusallatin su ne Allah madaukakin sarki ya siffanta su kamar haka kun ga allazina hum ala salatihim da'imun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راع والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون سفوا بقول أنا واحد قول تكوس يوا إذا ممكن يقول زامك كما سفوا فيك ومن قول to mutumin da ya jera waɗannan siffofin a tare da shi to wannan mutumin bai cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya zarge su ko bai cikin mutanen nan da za su gamu da wuta ta laza sa'annan ko zai kasance daga cikin 'yan aljanna amma idan ka rasa wata siffa daga cikin waɗannan siffofin to akwai matsala bare ma idan aka ce ka rasa mafi yawan siffofi Allah ya tsare mu mm. Allah ya ce illal musallin banda wa'anda suke sallah su kan ba su da wannan wato idan sharri ya same su su nuna kansu su kai karan Allah idan alkhairi ya same su su ɓoye su zauna su yi shiru su hana su yi rowa Allah shi banda masu sallah su ne allazina hum wa'anda suke so ɗin ala salatihim bisa ga sallolinsu da'imuna masu dawwama masu dawwama wannan da'imun ɗin ko ya zama masu dawama don Allah maɗaukakin sarki a wani hadisi annabi yake cewa Allah ya fi son aiki wanda yake mai aiki ko da ko ɗan ƙalilan ne to wai akan salloli su a kullum suna jira yauce ne za a kira azahar su yi sallah yauce za a kira sallar la'asar su yi sallah hakanan maghrib hakanan isha'i hakanan asbahi sun dawwama akan wa'annan sallolin ba su sakaci game da wa'annan salloli ina fata gane ko kuma ya zama zamana da'imuna innan khashi'una masu kaskantar da kai masu tsoron Allah a cikin sallolinsu don ana buƙatar idan mutum zai yi sallah ya sanya khushu'i a cikin sallarsa wato karin ajin tamkar kana tsaye Allah kana kana tsaye kana ganin Allah tunda Allah ne ya baka umarni kai wannan sallar idan kana ganin sa yana tsaye a gabanka to kaga yadda za ka yi wannan sallar daban fiye da in ka shirya tunanin Allah kana ganin kawai kai ne kaɗai kake wannan sallar Allah bai nan watakila ko da ka dan bar wani abu ma Allah ba zai sani ba shi yasa ake buƙatar ka sanya tsoron Allah don wannan tsoron Allah shine ƴaƴan da wannan sallar za ta haifar don sallar ba ita kaɗai ba ita sallah tana nan kamar bishiya idan ka shuka bishiya karin a shayar da ita har ta girma ta yi fure kawai sai wannan furen ya zubo ba ƴaƴa ina amfanin wannan bishiyar amma abin da ake bukata idan aka shuka bishiya bayan ka wahala ka shayar da ita idan ta tashi ba sai ta yi ƴaƴa ba ba an samu amfanin wahalar da aka sha ba to ita sallar ta gadar maka da tsoron Allah a cikin zuciyarka da natsuwa da sanin Allah maɗaukakin sarki shine amfanin yin wannan sallar ina fata gane shine allazina hum ala salatihim da'imuna ko kuma a'a thabituna alal amal wa'anda suke masu tabbatuwa akan wannan aiki na sallah sun tabbatar da shi babu ranar da za a daina wannan sallah <clears throat> wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum bayan sun tsaya da sallah kuma fi amwalihim sune waɗanda suke a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙun wani haƙƙi wato na zakka ma'lumin sanannen haƙi kowane mutum a ya san idan ya mallaki nisabi yakan fitar da zakka zakka kuma ga adadin abin da ake fitarwa kama daga naira goma ne naira ishirin ne an san dai abin da za a fitar kawai da zaran eh, kudin sun kai nisabi to daga nan an fara fitar da zakka ba wai sai kowane kudi sai ya kai nisabi ba a'a daga nan kuma daga wannan nisabin duk abin da ya karu kuma ko da naira goma ne za ka fitar masa da zakkansa shi ma ina mata gane to su wa'annan mutanen kirkin wa'anda Allah shi da su din su ne fi amwalihim haqqun ma'lumun akwai haƙƙi wanda yake sanannen haƙƙi eh, fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu ba sa sakaci game da fitar da zakka ba sa sakaci game da fitar da zakka lissa'ili sukan ba da wannan haƙƙin zuwa ga lissa'ili masu roƙo wal mahrumi da wanda aka haramta masa wai akwai mutane mabukata iri biyu wani idan ya shiga matsala ya shiga damuwa bai iya haƙuri sai ya fito ya je masallaci ne yana ta roƙo bara wani a kasuwa yana ta bara wani a kan titi yana ta bara a wurare daban-daban da zaka ga mabarata ga sunan iya daban-daban amma kuma banda wa'annan akwai wa'anda Allah ya jarabce su da iri waɗannan jarabawa amma so sun haƙura wani yana nan Allah ya yi shi makaho haka ya taso amma ba za ka taɓa ganin sa inda ake fara ba ina wata an gane wani Allah madaukakin sarki ya yi shi gurgu tun da ya taso a haka amma ba za ka taɓa ganin sa yana bara ba ba kuma bai da bukata ba haƙuri yake yi wani kuma gashi nan lafiyayye amma yana da damuwa watakila babu abinci ko da ƙwaya ɗaya a gidansa na masara ko shinkafa amma ya fito yana tare da jama'a bai ta nuna musu cewa wai yana cikin yanayi na yiwuwa ba ya yi haƙuri ya danne talaushinsa to wannan shine ake kiransa mahrum Allah ya kira shi mahrum wai ba a bashi ba saboda shi ba a san da matsayinsa yana cikin bukata ba Allah madaukakin sarki shi a rinka la'akari da ire-iren su ina fata an gane lil fuqara al muhajirin eh, fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf wannan zakan akan bada ta lil fuqara alladhina uhsinu fi sabilillahi akwai wa'ansu faqirai wa'anda suna nan sun zauna ba sa komai sai aikin Allah yada addinin Allah shi gaban musulunci la yastati'una darban fil ardi ba sa iya tafiya a cikin ƙasa saboda ba su da halin tafiya a cikin ƙasar yanzu idan za ka tashi nan ka je kaduna ba za ka je da kafa ba kana buƙatar kuɗin mota to idan ba ka da yanzu 700 zuwa 1000 wa zai kai ka kaduna ina wata gane to sun da wannan ɗin babu ya sabu humul jahilu agniya aminat ta'afu wanda bai san yanayin su ba wanda ya jahilce su sai ya zace su dinnan mawadata ne minat ta'afu amma saboda tsananin kamewa ne to Allah madaukakin sarki ce yin al'akari da su a rinka mai da hankali da su ana kulawa da su a cikin anguwa an san wane ya dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne yana da kaza da kaza amma wane shi ba, kasuwanci yake ba sa'an nan kuwa ba aikin gwamnati yake ba to ta ina yake samun yana gudanar da rayuwarsa buga-buga yake yau ya samu gobe ba zai samu ba ko ba haka ba to a rinka la'akari da su a rinka la'akari da su ko da bai yi roƙo ba sai idan aka fitar da zakka sai a ce to a kai gidan wane ko a kirawa wane a bashi Allah sa mu gane to ire-iren wa'annan da suka san wa'annan haƙoƙin mutane Allah ɗaukai sarki ce so kam ba su a cikin al'insan innan da aka ce zai shiga wutan gaza wallazina yusaddiquna bi yawmiddin su ne wa'anda suke masu yawan gaskata game da al'amura na ranar tashi al'iyama abubuwa da yawa za su faru ranar tashi al'iyama yawmiddin addin wato yana daga cikin sunaye na ranar tashi al'iyama abin da yasa aka kira shi yawmiddin ranan sakayya ranan hisabi ranan sakayya kowane dan adam za a saka masa da iri abubuwan da ya aikata a wannan ranar shine yawmuddin ne ranan sakayya ko ba haka ba to kasancewar shi mumini ya yi imani da akwai ranar tashi alkiyama to dama bai bata lokaci ba bai kwanta ya bacci ba yana shirya wannan ranar tashin alkiyama don dama amfanin kayi imani kenan an gaya maka akwai tashin alkiyama akwai abubuwan da za su faru me ya kamata ka yi idan abu ne wanda za a tanada masa kuɗi sai ka tanada kuɗi idan abu ne wanda za a tanada masa ilimi ba sai ka tanada ilimi ba to ta yama za a tanada mishi aiki ne aiki kuma kyakkyawan aiki ba mai yawa ba allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wane ne yafi kyawun aiki ba wane ne yafi aikata ayyuka masu yawa ba tani alƙiyama da za a tanada masa kawai kyawawan ayyuka to duba da wannan su ɗin sun gaskata ranar tani alƙiyama suna nan suna ma tani alƙiyama tanadi to su ma ba su ciki wallazina hum sune waɗanda suke su din nan min azabi rabbihim mushikun suna masu tsananin tsoron azabar Allah su. Allah ya ce yana da azaba wutan jahannama akwai ta suna masu tsananin tsoron eh, wutan jahannama idan aka ambaci wutan jahannama za su rasa abin da yake musu daɗi a duniya hankalin su gaba ɗaya ya tashi to wa'annan din duk mutumin da yake tsoron wutan jahannama Allah madaukakin sarki shi zalika liman khafa wa maqami wa khafa wa'id aljanna ta tabbata ga wanda ya ji tsoron matsayin Allah da kuma wanda ya ji tsoron alƙawarin narkon azaban da Allah ya ma waɗanda suka saba masa ya ji tsoron wannan to Allah madaukakin sarki shi daga ƙarshe dai tsoron nan ba zai tsaida shi ko ina ba sai cikin aljanna Allah kai mu aljanna inna azaba rabbihim ghairu ma'mun Allah ce lalle azabar Allah mahaliccin su ghairu ma'mun ba abun aminta bane bai kamata duk ashe mai hankali wai ya san Allah na azaba amma kuma yana saba wa Allah kai wannan mutum wai kaman ya yadda da ya je kawai a masa azabar Allah shi bai damu ba Allah ce kai wannan mutumin ya gama zama towawa wautarsa ta bayyana a fili sa'annan kuma ghairu ma'mun babu wanda zai iya amintar da kai daga wannan azabar Allah sai dai idan Allah ne kawai ya tsare ka wallazina hum li furujihim hafizun abu na gaba sune wa'anda su dinnan li furujihim game da al'aurunsu hafizuna masu tsare farjinsu ba sa aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta da farjinsu ya ake tsare farji Allah maɗaukakin sarki ce illa ala azwaji su dai kam farjinsu idan kaga sun fiddo da farjinsu to sun tinkari matayensu na aure sun yi aure shi kenan sun sadu da iyalinsu wannan kawai dalilin da zai sa su yi wato su bidda farjinsu au ma malakat aymanu ko kuma abinda damammakin su suka mallaka musu idan aka ce eh, ma malakat aymanu wato ku yangi baiwa yanzu kuma kun ga babu baiwa ko ba haka ba dama akan samu baiwa a zamanin da ake jihadi idan aka yi jihadi ba iri wa'annan bayin da wa'annan suke cewa wai sun kama fa a'a ba irin su bane su wa'annan sun kama musulmai sun kama kafirai sun kama sun kama sun kama kowanne kawai su mayaudara ne yan ta'adda ne wa'annan amma lokacin da ake jihadi jihadin da addinin musulunci ya shar'anta bayan an ilmantar da waɗanda ya kamata a ilmantar da su an sanar da su addinin musulunci sa'an nan kuma ya zamana akwai jagora na musulman ga ƙasar ku daban kun killashi kanku ah, kuna da duk abin da ake buƙatar ɗan adam ya mallaka kuna da masarautanku to wannan sarkin shi zai kirawo waɗannan mutanen zuwa ga addinin musulunci idan suka yarda da addinin musulunci idan ahlul kitabi ne a to za su ba da jizya idan suka ƙi to sa'annan a ashe to yanzu za a yi fito na fito saboda akwai dalilan da yasa kuma addinin musulunci ya shar'anta haka saboda me ya zamana abu na farko an kare shi addinin musulunci abu na biyu ya zamana addinin musulunci ya samu kima da martaba a cikin duniya amma in ba haka aka yi ba so din za su rinka ƙetarowa suna ta'addanci a cikin musulunci da musulmai amma idan aka taso aka ce za a yi jihadi idan suna jin sunan jihadi to za su kame to idan ana wannan jihadin to shikenan aka kamo ya'ya ko matan waɗanda suke ba musulman ba to shikenan sun zama to ganima akan raba su ko a kyautar da su ko a saye su ko a gaje su duk wannan sun zamanto cikin mamalakat aimanuku abinda dama mukinku suka mallaka muku to a wannan lokacin idan kana da kuyanga ko baiwa ya halatta kamar da ta zamanto sadaka kana tarewa da ita an gane ko to Allah madaukakin sarki ce ire-iren waɗannan ma babu laifi an mamalakat aimanu fa innahum lallai su din ghairu malumin ba abun zargi bane to yanzu tun da babu wa'annan kuyangin ya za a yi kenan hanya guda ɗaya ita ce ta rage mana ba ita ce hanyar aure ba akwai wata hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'shara shabab man istata'a ta alba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati falyasub ko ba haka ba ya ku taron matasa duk wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa to yayi aure hanya da mutum zai iya kare kansa ya tsare kansa ita ce hanyar aure wanda ko bai iyawa bai da hali annabi shi to yawaita azumi azumi yakan rage wani bangare amma ba zai ɗauke sha'awar gaba ɗayanta ba sai dai ya rage ta hanyar da zai ɗauke sha'awa gaba ɗayanta kawai ita ce hanyar aure shi yasa wato idan al'umma aka zauna aka yi watsi da aure ga manya-manyan samarai waɗanda ba su yi aure ba ga haka nan. ma kama kan yan mata su ma ba su yi aure ba to dole ne a rika fasadi a cikin ƙasa saboda Allah madaukakin sarki bai yi muna iya zama haka ba shi yasa kuma Allah madaukakin sarki ya tsawata akan abinda Allah madaukakin sarki ya umurce mu na mu tsare al'aura al'auran nan da Allah madaukakin sarki ya halitta mana wato yana buƙatar mu tsare ta matukar tsarewa Allah ya ce to wa cikin siffofin mutanen kirki su wa'anda suka tsare su ba sa zuwa suna barna da farjin su. Allah ya shafa mani ba duk wanda ya nemi ya wato ya eh, ya fitar da sha'awarsa ko ya sauke sha'awarsa wara a zalika kuma bayan aure ko kuma mallakar ku yanga to fa ulaika wa din humul aduna sune inda suke tatattun yan ta'adda idan ana neman yan ta'adda aka tarar da waɗanda suke mazinata ko masu liwaɗi to Allah madaukakin sarki ce an gama yan ta'adda ina wata gane wato abin da ake nufi da ta'addanci wato yin wa dokokin addinin musulunci karan tsaye mutum ya rinka karya dokokin addinin musulunci ba je ba gani wannan shine ake kiran dan ta'adda ba kamar yadda aka mai da ta'addanci a yanzu ba ina wata gane an ɗauko sunan daga kan waɗanda suke aikata wannan barnan aka ɗauko sunan aka kai akan waɗanda suke aikata da'ar Allah aka koma su ne ake kiransu 'yan ta'adda amma asalin 'yan ta'adda waɗanda suke su ne mazinata 'yan liwaɗi barayi makaryata masu kisan kai waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya kira 'yan ta'adda masu ƙetare iyaka famani bi tagawara a zalika fa ula'ika hum al'adun wallazina hum su ne waɗanda suke suɗin liamanatihim li amanatihim game da amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu wa ahdihim da su ra'una suna kiyayewa wace amana Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mana amana ta farko akwai amana ta addinin musulunci dokokin addinin musulunci nan Allah maɗaukakin sarki ya aza mana ɗaiɗaikunmu fardu ainin sallah lokuta biyar azumin watan ramadana an gane ko wato fitar da zakka aikin hajji kalimatu shahada wa'annan din babu wanda zai ɗauke maka su kamar yadda kasancin abinci duk wadatarka duk mulkinka baka isa ka kai ba za ka ci abinci ba sai dai wani ya shi maka abincin kai ka koshi ba zai yiwu ba to haka nan waɗannan ayyukan su ma fardu ayin amana shi Allah ya bamu tunda amana kuma a kowane lokaci kana iya karya wannan amanar idan ka ga dama idan ka ga damar kana so ka tsare wannan amanar kuma kana iya tsarewa to don haka Allah madaukakin sarki ya bamu amana ta sallah ya bamu amana ta azumi ya ba mu amana ta aikin hajji idan muna da hali haka nan ma fitar da zakka idan muna da hali ga kalimatu shahada mu tsare ta a cikin zukatan mu rika furta ta a mu. to wannan amana idan ka sake wannan amanar to akwai amanan da ke tsakaninka da mutane kuma idan aka baka amana a zo a tarar da wannan amanar kamar yadda aka baka idan ka saba wannan ita ce siffar mutanen kirki amma aka sai haka wa idza tumina khana siffa ce ta waɗanda suke munafukai inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu gane wallazina hum li amanatihim wa ahdihim da alƙawransu idan aka ɗau alƙawari innal ahda wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah ya ce ku shikita alƙawari ku shikita alƙawari innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya abun tambaya ranar gobe kiyama duk mutumin da yake ɗaukan alƙawari yana sabawa to ya jira wato amsoshin da zai baiwa Allah madaukakin saki ranar gobe kiyama wallazina hum su ne waɗanda suke harwaye su ɗin bi shahadatihim game da shahadarsu shaidansu ƙa'imuna suna ɗaya a kai shaida idan aka abu ya faru aka kira mutum ya je gaban mai anguwa ko gaban alƙali ko gaban hakimi ko gaban sarki ya je ya ba da shaida ya abu kaza ya faru wannan haƙƙin wane ne wa kasan yake mallakar wannan haƙƙi an samu saɓani tsakanin mutane biyu ko fiye da haka to idan ka je wannan shaidan zaka ba da ta kamar yadda ka ji ko ka gani ko ka sani ba ka bambanta tsakanin wannan wanda aka ba da shaida a kansa ɗanka ne ɗan uwanka ne abokinka ne mahaifinka ne babu bambanci ina wata gane ba za ka yi la'akari a'a wannan maƙiyinka ne wannan ba ka san shi ba wannan ya taɓa maka abu za a'a ba wanka da wannan idan ka je ba da wannan shaidar za ka yi la'akari da abin da nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya aza maka ne ba za ka kalli kowane ɓangare ba a wannan sa'iri Allah samu gane to mutumin da yake irin iri ya iya ba da wannan shaida iri wannan to shi ma yana daga cikin mutanen kirki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ce wutar laza ba za ta gantu ba za ta gansu ba wallazina hum bi shahadatihim qa'imun sai Allah sha wallazina hum ala salatihim yuhafizun su ne waɗanda suke masu tsare sallolinsu waɗannan siffofin Allah ya buɗe su da maganar sallah ya sake kuma kammala su da maganar sallah saboda mai muhimmancin wannan sallar da girmanta tamkar dai wai waɗannan siffofin gaba ɗaya suna cikin sallah ne idan ka iya tsare sallah to za ka tsare waɗannan siffofin in ka ka tsare sallah waɗannan siffofin baka tsare su ba to sallar taka akwai rauni shi yasa Allah ya buɗe illa musallin alladhina hum ala salatihim da'imun da karshe kuma yace walladhina hum ala salatihim yuhafizun masu tsare salloli tsare sallah kuma anan malamai suka ce abinda Allah yake nufi bayan kana da ilimin shigar lokacin sallah idan baka da ilimin shigar lokutan sallah ya zamana kana mai da hankali game da kiran sallan da za a yi a masallaci sa'annan ka san farillan sallah ka san abin da ke bata sallah ka san idan sallar ta ɓaci ya za a yi a gyara ta ka san rukunnan sallah to ka san sharuɗan sallah kama daga alwala ka iya yadda za ka yi ta tsab sa'an nan ka zo ka san farillan sallah ka yi su tsab to malamai suka ce idan mutum ya san wa'annan ɗin to shine wanda za a kira shi a ce yana tsare sallarsa amma idan mutum bai san wannan din ba to bai cikin waɗanda suke tsare sallolinsu Allah sa mu gane sai Allah madaukakin sarki shi ula'ika su in kam wa'annan ɗin inda aka siffanta fi jannati a daidai lokacin da wa'ancan suke shiga wutar laza su kuma suna nan suna shiga fi jannati a cikin jannat gidajen aljanna mukramuna kuma suna abun karramawa kowane mutum ɗan aljanna idan ya tashi zai tafi aljanna mala'iku suna nan suna masa fadanci suna masa kirari su raka shi a cikin gidan aljanna suna nunnuna masa gurare a cikin aljanna nan shine kaza nan shine kaza nan shine kaza nan shine kaza kuma a kowane lokaci daga cikin lokuta mala'iku sukan zagayo su ce salamun alaikum tibtum bima sabartu ko ba haka ba Allah ya ce a gaishe ku a gaishe ku a gaishe ku mutanen kirki kun yi kokari a duniya kun tsaya ga sallah ga azumi ga zakka ga aikin hajji ga haƙuri da irin izgilancin da ake muku duk kuka daure kuka riga addinin musulunci kai Allah ce a gaishe ku a gaishe ku madalla da irin ayyukan ku madalla da ku to haka nan Allah madaukakin sarki zai yace fi jannatin mukramun suna nan a cikin gidajen aljanna kuma ana nan ana karrama su safiya da marce ga nau'uka na abinci da abin sha iri daban-daban Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin gidan aljanna to mu duba wa'annan siffofin gaba ɗaya mu kalle su ya rayuwar mu take da wa'annan siffofin ina mu ina wa'annan siffofin addinin musulunci ya koma suna shi kawai a bakunan mu amma ayyuka babu su ko ba haka ba ku duba fa siffofin nan guda tara Eh, guda takwas anan Allah madaukakin sarki ya siffanta mana amma idan muka duba muka dauko mu ɗaiɗaikun mu zaka ga babu wanda zai iya shikita wa'annan siffofin gaba ɗayan su babu shi allazina hum ala salatihim da'imun ko wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum shi yafi wahala ashe Allah madaukakin sarki ya hore wa dan adam dukiya ya rinka bada ta a ta hanyoyin da Allah madaukakin sarki yake so ai abu ne mai wahalar gaske wallazina yusaddiquna bi din cikakken gaskata ranar tashin kiyama wallazina hum min azabi rabbihim mushikun cikakken tsoro game da azabar Allah wallazina hum li furujihim hafizun ku duba yadda aka mai da wato sana'ar zina a yau mutum ya zaman to ma wai wani wata wayewa ce ko isa ko kuma ya kai idan ma bai da bai neman mata ma wai kamar ya zaman to ba kauye wawa ko mutane an yarda da haka ina amfanin wannan ina tsare farjoji muna ji muna gani wani mutumin yana ganin dan uwansa ko abokinsa na yi amma ba zai yi magana ba saboda abun bai zama matsala ba wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin shi yasa Allah ya ce faman ibtaqa wara zalika fa ulaika humul su ne yan ta'adda wa da ba sa aure ba su kuma da kuyangi sai zina sai fasadi a cikin ƙasa suna kawo wa mutane cututtuka da bala'o'a iri daban-daban Allah ya ce su ne waɗanda suke ‘yan ta'adda to a sai wajibi ne mu tashi haikar kowa ya kare gidansa da ‘yan uwansa da iyalinsa a kowane gida idan aka yi haka to an shiga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai musu rahama mm. insha Allah wallazina hum li amanati mu koma bangaren amana kuma mu gani amana yau ta zamanto wato kaman kayan banza kowa da wanda ya cancanta wanda bai shancanta ba zai shi a damƙa masa amana ko ba haka ba duk waɗannan masu neman eh, eh, takarkarun nan matakai na gwamna ne a asinita ne shaman ne duk waɗannan makamai na siyasan nan ba amana ba ne kowa ya ce a damƙa masa wannan amana da wanda ya shancanta da wanda bai shancanta ba amma zimmar su gaba ɗaya idan aka mallaka musu wannan amanar za su sa ne a cikin aljihunsu abinda addinin musulunci bai yadda ba dole ne idan aka baka amana a zo a tarar da ita amma neman amanar ake ma ina take ma a shinye ta amana tana guduwa ana binta a zamanin sahabbai magabata kuma so kuma wato suna guduwa amana amana tana bin su amma mu kuma yanzu amanar ta koma tana guduwa don ta ga ana yawan kamunta mutane suna binta to hakan ba daidai ba ne idan ka san ba za ka iya sauƙi amana ba to ka ɗauko wa kanka wahala na gaske idan ka ce za ka tsaya takara wallazina hum li amanatihim shahada ku duba ku je ku je kotuna mu ku je kotuna a je kotuna a ga masu shaida Wa inda ne masu bada shaida lauyoyi ko ba haka ba ba ka nan lokacin da abu ya faru wani abun ya faru tun ba a haife ka ba amma ka zo kai za ka tsaya ka kare wa'anda suke shari'a akan wannan abinda baka ji ba baka gani ba baka da ilimi akai kashe za zaka ba da shaida akai ba a ba da shaida sai ka tabbatar abu hakanan abun nan yake sa'an nan ka tsaya gaban alkali ka ba da wannan shaida shine yasa abubuwan nan al'amuran mu gaba ɗaya suka kurkuce suka lalace ana kokarin faɗa da cin hanci da rashewa bai yiwuwa saboda babu masu shaida na gaskiya za a kama ɓarawo gaci nan ya yi sata amma idan aka je ya ba da kuɗi shi kenan shine mai gaskiya to ina za a samu shi gaba duk al'amura na waɗanda Allah maɗaukakin sarki ce idan muka yi su za mu zauna lafiya an ƙi su ya za mu zauna lafiya ba dole mu tarar da kanmu a cikin tsaka mai wuya ba wallazi na bi shahadatihim qa'imun wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun idan muna son mu samu gidan aljanna sai mun ma kawo nan mu gyara Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa la taqnatu min rahmatillah la ta yi asumin in na hula ya asumin rahillah illa alqawmul kafirun kullum kada mu tsaye tsammanin za mu iya gyarawa ba mu tsebe tsammanin daga ramar Allah sai wanda yake kafiri duk mumini kullum yana fatan zai gyara to amma ba fata a baki kawai ba a ta kokari insha Allah Allah zai ba mu nasara na'am فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا رب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله مدعوك سركشي فما للذين كفروا menene ya samu wa'annan da suka kafirta ne muhti'ina suna gaggawa ibalaka zuwa wurin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaggawan zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam anil yamini zaka gan suna suna gefen waɗansu suna gefen daman annabi wa anil shimali waɗansu suna gefen hagunsa izina suna nan sun yi kungiyoyi kungiyoyi daba daba wanda zaran sun ga annabi ya zo ya zauna sai kaga suna gaggawan zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu su je kai wannan mutumin ya iya waƙoƙi mu je mu je waƙoƙin nan da yake yi waɗansu su je kai kun je ai dama wannan mutumin yana nan mahaukaci ne yanzu mu je mu rinka jin maganganun da yake ta faɗi mu ta dariya wai a sun samu abin dariya haka nan su yi daba-daba wa'annan suna izgili su faɗi maganganu wa'anda suke na ba'a da reni wayo da reni hankali Allah madaukakin sarki ce wai me ya same su ne fama lil ladina kafaru qibalaka muhdiin me ya sami kafurai suna gaggawar zuwa a gurin ka ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam ga suna kungiyoyi kungiyoyi an yamini wa an shimali hagu da dama idan ka kalle su zaka gan sun taru amma suna izgini wa'ansu ke a ah, inda dai abun nan da yake faɗi da gaske ne wai akwai tashi alƙiyama za a akwai aljanna akwai wuta ni'imomin nan da yake cewa akwai hurul aini kaza da kaza kai inda hakan zai faru ai da mun more da ma mu ne ma a gaba gaba mu za mu fara samu kamin shi din ma ya samu amma dai abu nan ba mai faruwa ba Allah ya ce to ma'u wai suna kudayin kullum ri'in minhum kowannensu ayyu dukhala jannata na'im ya samu ya shiga aljanna ni'ima wai kowa yana burin ya shiga aljanna da wanda ya ma Allah da'a da wanda ya saba wa Allah da mai imani da kafiri gaba daya wai suna ganin su kowa da kowa zai shiga aljannan nan idan wai abinda uh, annabi yake faɗi gaskiya ne to kowa da kowa zai shiga wannan aljanna Allah ya kalla ba zai taɓa yiwa ba ba kowa da kowa zai shiga ba so din da suke girman kai suna ba'a suna nuna cewa su ne a sahun gaba inna khalaqnahum lalle ai mu muka mimma ya'malun daga abin nan da kuka sani wato dalilai guda biyu yasa Allah madaukakin sarki ya faro musu ma asalin su da mai aka halici dan adam min turabi thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin ko ba haka ba daga ƙasa ya koma daga mani nan ya koma ya zama jini ya koma ya zama gudan tsoka nan kuma ya koma sa'annan a zo a busa masarai. Allah ya ce to haka nan dan ya faro kawai diga diga digon mani alam na khuluqukum min ma'in mahin Allah ya ce ba mu muka rice ku diga ruwa wanda yake kaskantacce ruwa abun kiyama kowa ma bai son wannan ruwan ya taba shi diga nan fa halittar dan adam amma suna tafiya suna eh, takama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ma mu'minin izgile da ba'a Allah ya ab abinda aka halice ku gaba da ku halittar ku iri ɗaya idan ƙasa dukkan ku ƙasa ce dukkan kuma daga mani babu wanda aka narkar da gol aka halicce shi <laughs> bare ya zo yana takama ko ba haka ba Allah madaukakin sarki ce to don me za ku rinka cewa ko ne masu shiga aljanna da wani fifiko kuka fi nan din duk halittan ku iri daya an gane ko kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun nan kuma da suke izgili da ba'an nan menene a gare su farkon dan adam wannan shine sa'an nan kuma ƙarshen sa mushe ne jefar da shi za a je ya kuma ya rube ko ba haka ba sa'an nan a lokacin da yake tafiya yana tinƙawon nan kuma menene a cikin cikinsa fitsari da kashi to wanda yake da irin wannan siffa kuma ga farkonsa ga ƙarshensa ga tsakiyar rayuwarsa kuma ya ce wai yana tinƙawo yana takama menene zai tinƙawo ya takama wasu dan adam idan ya yi la'akari ne shi ba komai ba ne sai dai kawai wanda ya ma Allah ɗa'a. idan ka yi imani da Allah ka aikata ayyukan ƙwarai wannan kuma Allah ya ɗaukaka darajan ka har ka fi mala'ika daraja a wurinsa ina fata gane <clears throat> mumini darajarsa kan ɗara darajan mala'ika ma idan imaninsa ya yi ƙarfi amma ko kafiri kuma ya koma kare ma ya fi shi kima Allah sa mu gane to shine Allah madaukakin sarki ce kowa ya gane cewa ga farkon dan adam din ya daina ba'a yana tinkawa yana alfahari a cikin duniya fala uqsimu Allah ya ce ina rantsuwa bi rabbil mashariqi da ubangijin masharik mahudayyar rana wal magharibi na mafadayyar rana inna laqadirun lalle mu din da iko muke shikakken iko ala an nubaddila khairan minhu mu musanya su da wa'anda suka fi su alkhairi wa ma nahnu bimasruqin ko mu din hakan ba kasance abin da zai tsere mana ba wai abin ba fi karfi mu ba muna da damar idan ba su yi imani ba mu shafe su mu kawo masu imani ba abu ne mai wahala ba in ji Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce yana ratsuwa da rabbil mashariqi Abdullahi ibn Abbas ce mashariq mahudayyar rana ta inda rana ke fitowa Ranar nan za ka ga tana matsawa ta fara fitowa ta nan lokacin damina ta inda take fitowa daban lokacin rani kuma ta inda take fitowa daban idan kai la'akari kuma za ka ga a hankali a hankali take canzawa ba wai rana kawai za a ga ta koma tana fitowa ta haka gobe kuma a ga ta fito a'a ba haka ba kowane rana akwai mahudan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ranar kuma kamin ranar ta hudo sai ta roƙi Allah maɗaukakin sarki ta ce ya Allah yau ban so ka fidda ni akan eh, mutane na suna yawan saba maka ina kallo abun bai min daɗi da aka kyale ni kawai Allah maɗaukakin sarki ya fito dai ka fito dai a dole haka nan rana za ta fito to wa'annan mahudayyar ranar Abdullahi ibn Abbas shi 360 360 idan ta tafi dama kafin ta sake dawowa hagu duk idan ta fito a mahuda ɗaya ba za ta sake fitowa a wannan mahudar ba sai wata shekara ta zagayo kuma a irin wannan ranar shi yasa Allah ya ce rabbul mashariki mahaliccin mahudayyar rana wa rabbul magharibi da mafaɗayya haka nan ma wani mafadar ta ita ma inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum wa nahnu fa zarhum Allah ya shaqi su. ya kodo su rinka kotsawa a cikin addini suna faɗin maganganu da suka ga dama wayal abu suna wasa suna maka dariya suna maka izgile da kai da muminai hatta yulaku za su zauna a haka har ranar da za su gamu da yau mahimmin lazai yi alun ranar nan nasu da aka musu alkawari idan suka mutu za a yi tashin alkiyama ba suna izgili ba su zauna su ci gaba da akwai ranar da ranar ƙin dillanci yau ma ya furjuna min al'ajidasi ranar da za su fito daga kaburbura sira'an suna masu saurin tafiya inda za a yi hisabi ka annahum kai kashe su in idan ka gamsu ila nusubi yufiduna suna saurin ne zuwa ga gumaka wai duk wanda ya san masu bautan gumaka da yadda suke girmama gumakansu a lokacin da suke tafiya wurin wa'annan gumakan da zaran sun hango wannan gunkin abun bautan nan nasu yadda suke gaggawa kowa yana sauri saurin ya ya samu albarkan wannan gunki ka ga har guduwa suke suna rige-rige wurin samun isowa wurin wannan gunki ko ba haka ba idan baka fahimci haka ba to idan Allah madaukakin sarki ya kai ka makka ka duba ka ga idan aka samu sarari na zuwa inda za inda za a je a sumbaci wannan hajarul aswad ka ga yadda mutane idan aka gama sallah idan aka zo sallah kowa zai tsaya ana assalamu alaikum haba kafin ka ankara wani an ture shi wani an banka meji to haka nan su ma suke wa kansu Allah ya ce to idan aka kira aka yi bosa a yi takin alƙiyama a tafi inda za a yi zabi haka za ka ga sun taso a kaburbura gudu ake ina za ku za a tafi zabi kowa ba wanda ya isa ya tsaya tafiya za a yi dole za a tafi inda za a je a yi zabi amma a nan duniya sun ki imani sun ki yadda ka annahum ila nasubi yufidun khashi'atan absarum sa'an nan za ka gansu kuma idanunsu a ƙorashe a firgishe tarhaquhum zilla askance kuma ya riga da ya lullube su ko ta ina zalika wannan din shine fa al-yawmul ladhi kanu yu'adu yinin da aka kasance ana musu wa'adi sai a ce musu wannan ga yinin da dama aka muku alƙawari kuka karyata a duniya Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai ya bamu ikon ake da shi Abin da muka kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana mun kai karshen suratul ma'arij kenan idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu shiga suratul nuh akwai mai tambaya